من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata na Ramadan a yau biyu ga wata hijira dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan shida inda muke tafsirin littafin Allah madaukakin sarki babu ko shakka dukkan mai hankali musulmi ya san samun kai a cikin wannan wata abu ne da ya cancanci gode wa Allah madaukakin sarki domin ni'ima ce ba karaman ni'ima ba Allah ya raya mutum har ya riski watan ramadan kuma ya ba shi ikon azumta wannan wata mai albarka domin kamar yadda muke maimaitawa sau da dama mutane da dama suna fata suna kaunar allah ya raya su zuwa ga wannan wata amma allah bai kaddara haka ba wasu kuma allah ya raya su amma bai ba su damar azumtar watan ba kuma duk wanda ya san irin tanadi da Allah madaukakin sarki a cikin watan Ramadan babu ko shakka idan ya riski wata din murna zai ya gode wa Allah wata ne da kowane dare Allah yake yanta mutane daga barin wuta bana Allah ya yanta mutane daga barin wuta duk mutumin da Allah ya yanta ba shi ba shiga wuta har abada Allah zai datar da shi zai mutu akan imani da ayyuka na gari in yana sako Allah zai tada zai datar da shi zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah to wannan yana faruwa a kowane dare cikin wannan wata mai albarka wata ne da ake kulle kobobin wuta jahannama a buɗe kobobin aljanna ma'ana aikin alkhairi zai yawa ta yadda idan baka iya wannan ba za ka yi wannan in baka iya wannan ba za ka yi wannan shi karan kansa yan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mun sama ramadana imanin wa saba. ghufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa a wata riwaya a ramadan zuwa wani ramadan din kafara ne na abin da ke tsakaninsu shi karan kansa azumin kenan sallar tarawih da ake yi asham Ta baya zo a hadisi man qama da imanan wa ihtisaba gubira lahu ma taqaddama min zambi wanda yi tsayuwa watan ramadan yana mai imani da Allah da neman lada Allah zai gafarta mai abin da ya gabata da zurbansa karatun alkur'ani da ake rayuwa da shi a cikin wannan wata mai albarka ciyarwa maza Allah yana cewa wanda ya baiwa mai azumin buɗe baki to yana da ladan mai azumi ba tare da an rage ladan shi mai azumin an shi ba kowa za a bashi lada cikakke wani aikin alkhairi ne a cikin watan ramadan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in watan ramadan ya zo yakan ninninka abin da yake yi na ciyarwa da bayarwa da kyauta abdullahi dan abbas yana cewa fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadu min ar mursala manzon Allah ya bi iska sakakkiya kyauta kana ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da manzo Allah ya bi kyauta shi da cikin watan ramadan sannan wata ne da ake yin shela ana ya bagi alkhairi aqbil wanda ne yake nufin alkhairi ya kusato wanda yake nufin sharri a ce ya kauce ya kasanta. wata ne da ake daure shedanu maradatul jin maradatul shayatin tunanin shedanu ana daure su a cikin wannan wata shi yasa sharri yakan yi karanci alkhairi yakan yi yawaita ba ana nufin ba za a yi sako ba ba ana nufin ba za a ga mai laifi ba ba za a yi fada ba a fada zai karanci domin fitinannin shi da an sun samu kansu cikin kukumi shi ne watan da idan mutum yana cikin azumi manzo Allah ce wani ya zage ka ko ya fada da kai falyakul inni imru'un sa'im ce ni azumi nake mana kare kula shi mutane da yake sabon Allah yakan yi karanci ga duk wani wanda yake mai hankali idan watan ya kusanto da zarar watan ya kama yakan nisanci da abubuwan da yake yi ba daidai ba da haka wata ne da yake da tsimfin alkhairi sai mu ƙara godewa Allah da ya raya mu abu na gaba kuma mu dage da addu'a kan Allah ya datar da mu mai abin da yake so a cikin wannan wata mai albarka bayan azumi din da kiyamar lai ya zama an sami ikhlasi da kusantar Allah sannan a roƙi Allah dacewa Allah ya karba abin da aka yi domin bayan kai ibadar akwai kuma jin tsoro na Allah ya karba domin mutum yana iya yi Allah bai karba ba dan inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karbar ibadar masu takawa ne masu jin tsoron shi to haka fadakarwa ne da jan hankali na godiya ga Allah madaukakin sarki da ya raya mu har zuwa wannan shekara muka riski wannan wata mai albarka a abu na gaba da zan ja mu. shine mu duba kamar jiya ne muka taru muka rufe tafsirin azumin da ya gabata sai ka ce kamar jiya aka yi abin yau kuma aka dora wani ya nuna maki ne da kwanaki suke tafiya mu muna murna mun riski ramadan wani yana murna kaza zai zo wani yana murna lokacin kaza zai amma kuma kwanakin mu ne suke tafiya sirrul mar'a ma ga layali mutum yana yana farin ciki idan dare ya tafi gari ya waye wa kana zahabu hunna lahu zahaba amma tafiyar waɗannan kwanaki tafiya shi ne alhassan albasri yana cewa kai ɗan adam kwanaki ne kai ɗin ba komai bane kwanaki ne duk lokacin da kwana ya wuce kwana ɗaya ya wuce to kama an yanke wani gaba ne daga cikin jikinka haka yau da gobe za a waye gari babu kai to wannan ma izina ce wani abu ne da za mu dinga yawan tana shi sani cewa wata rana kuma haka za a gari sai da a ce dawa da ne da su wane ne yanzu babu su domin babu ko shakka dare da rana da abin da suka rista sai sun mai da shi tsoho komin sabantakarsa yau dare zai yi gobe rana ta mutu jimi dare da haka haka haka sai an waye gari wata an ce babu shi ko ya zuba to wannan ma wani abu ne da ya waje ba mu dinga tunawa sannan kamar yadda muka saba a shekarun baya da muke muna tafsiri to wannan karan ma tafsirin ba zai canza ba bisa tafiya kan tafsirin alkur'ani da alkur'ani tafsirin alkur'ani da hadisi tafsirin alkur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai da almajiransu gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu domin alkur'ani teku ne yana da faɗi wanda ya kalli rubuce-rubucen da aka yi wanda ya shafi alkur'ani zai gane cewa mutum ɗaya ya yi kaɗan ya iya rinsa dukkan abin da yake cikin alkur'ani na ilimi da hikima da bayanai ke sa malaman tafsiri kowanne akwai janibin da ya ɗauka wani ya ba da ƙarfi wajen janibin fassara alkur'ani da alkur'ani fassara alkur'ani da hadisi fassara alkur'ani da maganin sahabbai da tabi'ai kuma irin tafsirin su ibn jarir al-qabari tafsirin ibn kasir da sauran tafasir da suke jami'a kan wannan salo irin adwa'ul bayan fi idamin qur'ani bil qur'an da sauransu wani kuma ya buba da ƙarfi wajen bayanin hukunce-hukuncen da ayoyi suka kunsa tafsirin ayatul ahzab, kamar irin tafsirin imam al-qurtubi tafsir na ibn kasir da tafsir na imam al-tahawi tafsir na ibn al-arabi ahkam al-qur'an wannan sun bi ba da ƙarfi wajen fito da zakulo da hukunci a cikin ayoyin al-qur'ani akwai wanda sukan ba da ƙarfi wajen bayanin sirri na larabci na lugha na gwanan cewa wajen yare da magana da alkur'ani ya kunsa sai ga suna fito da balaga alkur'ani da fito da abubuwan da yake cikin na balaga ko irin waɗannan tafsirai da dama da haka alkur'ani teku ne bahar ne teku ne na ilimi sai dai mutum ya ɗiba gwargwadon abinda yake samu gwargwadon abinda mutum ya karanta ko ya leƙa ko Allah ya sanar da shi gwargwadon da zai sani kenan to a bisa wannan za mu tafi cikin tafsirin mu kamar yadda muka saba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu cikin abin da yake so ya nisantar da mu gabarin abin da baya so abin da yake na kurakure ya ba mu ikon gyarawa abin da yake na daidai kuma ya tabbatar da mu a kai ina ga tun wancan tafsirin mun za cikin suratul kahf inda insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta saba'in ne ko nawa ne 27 watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbik bismillah a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره Ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abinda aka yi maka wahayi daga ubangijinka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu mai canzawa ga kalmominsa walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mafaka ko wani gurin buya ba koma bayan wajen Allah madaukakin sarki wasbir nafsaka kayi haƙuri ka hakurkurtar da kanka na ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu suke bauta wa ubangijinsu bil ghadati wal ashi safiya da yamma yuridu da wajha suna yi ne don neman yardar Allah wala ta'du aynaka anhum kada ka kawar da idanunka ga barin su turidu zinatal hayatid dunya kana nabin rayuwar duniya wala tuti man aghfalna qalba kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga wanda muka ribe zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri ga barin ambatanmu idan baya ambatanmu wattaba hawahu ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furda lamarin ya zama lalacewa da falfalcewa da wuce gona da iri cikin waɗannan ayoyi ubangiji Allah madaukakin sarki yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta abinda aka yi masa wahayi na wannan alqur'ani watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abinda aka yi maka wahayi daga littafin ubangijinka ma'ana abinda aka yi maka wahayi na wannan alkur'ani din in ba ku manta ba farkon tafsirin wannan sura mun ambata cewa ƙuraishawa sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba su labarin ashabul kahf ya ba su labarin zulqarnai ya ba su labari dangane da arruhu to anan a baya mun karanta kissa ashabul kahf sai Allah yake cewa manzon Allah ka ci gaba da karanta abin da aka yi maka wahayi maganar da suke cewa a canza alkur'ani sannan mai imani ya zama ba wannan alkur'ani ba sannan mai imani Allah ce ka rabu da su watul ma uhiya ka min kitabi rabbi ka karanta abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka na littafin ubangijinka A nan labazin watulu nan yana iya ɗaukan ma'anar ƙira'a, ai ikira sai zama a nan ta zo da labazin karanta kuma tana iya ɗaukar ma'anar alittiba bi biyayya watul ma'uhiya ka min kitabi rabbik ka bi abinda aka yi maka wahayi na littafin ubangijinka wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan gaba ta wannan aya ire-irensa ya zo a cikin alkur'ani misali akwai inda Allah yake cewa utlu ma uhiya ilayka min kitab min alkitab utlu ma uti ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah ma'ana ka karanta kai biyayya ga abin da aka saukan maka aka yi maka wahayi na littafi ka tsaye da sallah cikin suratul ankabut kenan da kuma inda Allah yake cewa inna ma umirtu an a'buda rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' sai ce wa umirtu an akuna minal muslimin aya ta gaba wa an atlu alquran kun ga nan ma umarni ne wa umirtu an umarce ni an akuna minal muslimin in zama daga cikin musulmai masu miƙa wuya wa an atlu alquran kuma in karanta alqur'ani in bi alqur'ani haka nan har wayo Allah ya sake bada wannan umarni cikin wata sura suratul muzammil Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila wa rattilil ka rera karatun alqur'ani ka karanta alqur'ani tartilan rerawa daki daki da wani wannan da ayoyi da dama da ubangiji ya bada umarnin manzon Allah ya karanta alqur'ani idan muka dauki ma'anar watlu ana nufin kabi to shi ma dai wannan umarnin ya zo kamar fadin Allah ittabi ma uhiya ilayka ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikeen ittabi kuma Allah ce ka bi abin da aka yi maka wahi. sai zama watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik daidai yake da ittabi ma uhiya ilayka min rabbika a wani gurin Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim fastamsik kai ruko da abin da aka yi maka wahi ya rasulullah wani gurin Allah ce kul ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayhi ba na bin komai face abin da aka yi min wahayi kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni ina in asaitu rabbi azaba yawmin azim waɗannan duka ayoyin su ma sun zo da ma'anar biyayya ga abinda manzon Allah yake karantawa sai zamana ana an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta alqur'ani da kuma yin aiki da alqur'ani din menene sakamakon wanda ya karanta alkur'ani ya aiki da alkur'ani shine Allah ya gaya mana a cikin wata aya innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya ce waɗanda suke bin alkur'ani waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyarwa daga abin da muka azurta su suna yin wannan ne natija sakamako yarjuna tijaratan lan suna da wani kasuwanci wanda ba zai lalace ba babu hasara a ciki a wani gurin Allah ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ashe sakamakon karanta alqur'ani da bin shi shine samun imani samun kyakkyawan makoma a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ce la mubaddila li kalimatihi ba mai canza kalmomin Allah ba wanda zai canza kalmomin Allah domin abin da alkur'ani ya kunsa ɗayan biyu ne ko dai labarai waɗannan gaskiya ne duk wanda zai ba da labari daga baya zo ya karyata labarin ko ga wannan ba abin ayyuka biyayya ba ne babu wani labari a rage wannan abubuwan babu wani labari da alkur'ani ya bayar daga baya kuma za a zo a ce wannan abin karya ne babu shi to kun ga ne Allah ce la mubaddila li kalimati babu canji ga kalmomin Allah mana ba ba wata ranar za su ce abinda alkur'ani ya kunsa din nan ba gaskiya bane haka nan abu nabi da alkur'ani ya kunsa sure hukunce hukunce cewa yi kaza bar kaza wannan kuma duk daidai ne ba abinda yake ba daidai ba kisa Allah ce wa tambat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbar bangaren labarai kalmar ubangijinka ta cika wa adlan fil ahkam wajen hukunce hukunce babu abinda yake ba daidai ba da haka duk abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne shine anan Allah ce la mubaddila li kalimati to amma anan ana nufin babu wani wanda zai zo ya canza ko wani labari da Allah ya bar Allah ya ce ba haka bane amma wannan baya nuna cewa ba a soke hukunci mun yi abin da ya shafi annasko Allah ya faɗa mana cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha da haka lokacin da wani hukunci zai zo a canza to abinda za a kawo wanda ya fi shi alkhairi ne ko kwatan kwacinsa ba wai dan wannan ba daidai bane a'a za a bayar da sauki ne za a kawo wanda ya fi shi alkhairi ba wai dan shi abinda aka faɗa da can ma ba daidai bane a'a canji ne da ubangiji yake saboda wata hikima ta Allah madaukakin sarki shi sa lokacin da kafirai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya canza alqur'ani ba za su yi imani ba sai in ya canza alqur'ani sai Allah ya ce ka gaya musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka gaya musu ba zai ba ba zai tabewa ba in canza shi da karan kaina dan ba ni zo da shi ba Allah madaukakin sarki ne ya zo da shi sai Allah ya ce walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mafaka ba ko wani gurin fakewa koma bayan wajen Allah madaukakin sarki multahadan anan asali shine gurin da mutum zai shiga ya koyi kalmar an ciro ta ne daga iltihad iltihad da larabci daga Allah ne Allah da larabci na nufin alheru karkacewa daga nan ake kiran kabari idan an kuma geban shi an yi haka ake ce mai Allah daga nan aka samu a multahad multahada wurin da zaka shiga ka faki me yasa a kira gurin da multahada domin duk wanda zai faki duk wanda zai kuya to sai ya karkace ga barin hanyar da inda yake idan an biyo mutum yana son ya kuya kaga zai saki hanya ne shiga wani guri sanda ya dan sunkuya to shi za ka kira gurin da multahada ba za ka samu wani guri da za ka sunkuya ka fake ka ɓoye ba kuma bayan wajen Allah maɗaukakin sarki wannan abin da Allah madaukakin sarki ya bada anan ya bade shi a wurare da dama kul inni la amliku lakum darran wala rashada kace zan iya mallaka muku cuta ba ko wata shari'a kul inni lan yujirani min Allahi ahadun ba wanda ya ce tseratar da ni daga wajen Allah walan ajida min dunihi multahada bazan samu wani gurin fakewa ba kuma bayan wajen Allah illa balagan min Allah wa risalati ba abin da ke kaina illa in isar da sako na Allah in isar da abin da Allah ya bayar in isar da abin da Allah ya aiko ni da shi kun ga daidai da abin da Allah ya faɗa nan cewa walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mabaka ba kuma bayan Allah Allah madaukakin sarki shine wanda idan an ji tsoron shi ake komawa zuwa gare shi idan yanzu kana jin tsoro na to guduwa za ka yi da gare ni in kana jin tsoron wani mutum to guje masa za ka yi dai inda yi za ka kauce to amma Allah in kana jin tsoronsa gudu za ka yi zuwa gare shi shi Allah ce fafirru ilallah ku gudu amma zuwa ina zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu da ku koma zuwa ga ubangiji da haka Allah ana zuwa ne la manja wala malja minka illa ilaika to shi yasa ana Allah ce walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mafaka ba a wajen wani ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki a wani gurin yana gaya mana cewa waɗanda suka yi zalunci waɗanda suka yi ba daidai ba sakamakon su wuta jahannam sai Allah ce wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wata kwana ba ko wani guri da za su koyi wanda ba daga wanda ba daga wajen Allah madaukakin sarki ba malakum min malja'in yawma idhin wa malakum min nakir ba ku da wani gurin boya a wannan rana kuma bayan wajen Allah ballahum maw'idun lan lan yajidu min dunihi maw'ila To waɗannan ayoyi suna bayanin abinda wannan aya ta gwada sai zama wannan aya da muka karanta tana gwada mana karanta alkur'ani da kuma aiki da shi sannan kuma wa Bitali tana gwada mana cewa duk abinda Allah ya faɗa abinda Allah ya saukar abinda Allah ya umarni gaskiya ne kuma daidai ne la mubaddila li kalimati sannan ayat tana gwada mana cewa babu wata mafaka ko wani gurin koya daga Allah madaukakin sarki ba ce zuwa ga Allah duk wanda yake tsoron Allah to yabi Allah duk wanda yake tsoron Allah to ya aikata abinda Allah yake so babu wata mafaka da mutum zai iya kuya ya gujewa abinda Allah madaukakin sarki ya nabe shi da shi sai idan ya bi Allah madaukakin sarki sai aya ta gaba Allah madaukakin sarki ce wasbir nafsaka ka haƙurƙuntar da kanka ya rasulallah ma allazina yad'una rabbahu tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu yad'una rabbahum ko gace suna bauta wa ubangijinsu daga ciki ya hada hadda addu'a suna kiran ubangijinsu domin addu'a ma ibada ce to aka sha manzo Allah ka haƙurƙurtar da kanka ka zauna da waɗannan malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka amsa ga kafirai ƙwarai shawa waɗanda suke ganin sun isa suka ce manzan Allah ko ba yadda za a yi mu zauna tare da kai alhali ga waɗannan talakawa tare da kai ga bayi ga irin su bilal ya za mu zauna da wannan bawa ga irin su suhaib ya za mu zauna da wannan ga irin su abdullahi dan mas'ud irin waɗannan sahabbai waɗanda suke ganin ba kowa ba da haka suke ganin ba za su zauna da su ba in manzo Allah yana so zo zauna da alqur'ani sai in ya sallama waɗannan mutane amma matukar suna tare da manzo Allah to su ba za su zauna tare da su ba shine ana Allah ce wasbir nafsaka ka hakurkurtar da kanka ya rasulullah tare da waɗannan ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan wanda sifar su suna kiran ubangijinsu bil ghadati da sabiya wal ashiyi da yamma yuriduna wajha suna yi ne dan neman yarda Allah suna yi da neman fuskar Allah ma'ana neman yarda Allah ka haƙura ka zauna da su kun ga a nan na barko ayar tana gwada mana zama da mutanen ƙwarai zama da mutanen ƙwarai masu tsoron Allah shi sa a nan aka fito da siba su ƙuruƙuru wasu birin nafsaka ma'allazina yad'una rabba waɗanda suke kiran ubangijinsu suke bauta wa ubangijinsu sai ba su shine bautawa Allah kiran Allah madaukakin sarki bil ghadati wal ashi safiya da yamma suna yi da safi suna yi da yamma wasu malamai suka ce ma'ana suna yin sallar asuba suna yin sallar la'asar shine bil ghadati wal ashi wasu suka ce a'a wannan ya hada duk wani ambatan Allah amma karkashin wannan zamu zamu fahimci muhimmancin zikirin safiya da zikirin yamma saboda anan Allah ya ayyana al-ghadati wal ashi sai aka kuma yi tabbata manzo Allah yana yin wasu zikirai da safe yana yin wasu da yamma to wanne ne na mana muhimmancin waɗannan zikirai din sai Allah ya ce manzo Allah ya zauna da su ya hakurkurtar da kansa kada ya ce zai kore su a can baya cikin suratul an'am akwai magamance wannan aya wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai Allah ce ma alayka min hisabihim min shay'in hisabin su ba a kanka yake ba wa ma min hisabihim min hisabika alaihim min shay'in tarabin ka ba kansu kansu yake ba fataqrudahum fatakuna min az-zalimin kana korar su sai ka zama cikin azzalimai da haka Allah ya ce kada manzon Allah ya sallame su in ba za su zauna tare da su ba in ba za su bi Allah tare da su ba wannan su suka jiyo amma dai babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya ce a kori waɗannan muminai wannan kamar yadda na faɗa na mana mahimmanci da zama da an kwarai ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aboki na kwai kamar mai sai da turare ne ko ya baka kyauta ko ka sha ɗan shi in kana zaune da mai sai da turare ba za ka koka da sana'a shi ba ko da bai baka ba dai za ka sha kanshi ina ma ka tashi kana shi to haka abokin kwarai yake ba zai cutar da kai ba sannan manzo Allah ce mummunan aboki kamar zama da mai kira ne in ka zauna gurin makeri in bai kona maka tuba ba to ka zaka sha ma warin wata abin da zigazigi na na kira ba sai zaka zana salaman salaman ba kisa ba a zuwa gurin makeri kan kira a zauna sai ga wanda bai san me yake ba dan wahala ake sha a gurin to haka abokin banza yake ya cutar da kai ko da bai cutar da kai ba ya kuma cutar da kai ta wata nahiya ko ta wani bangara to wannan aya tana na mana muhimmancin zama da mutanen kwarai idan mutum yana zaune da mutanen kwarai in alkhairi ya zo sai ya shafe shi kamar da ya inganta cikin hadisin da imam muslim ya rawaito nan mala'iku da za su hau sama Allah ya san daga inda suke sai ce daga ina kuke sai ya ubangiji muna tare da bayinka da suke ambatanka me suke yi suna neman aljanna suna neman tsari daga wuta sai ce sun ganni ko sun ga aljanna ce ba su gani ba ya Allah to yaya idan sun gani ai shaukin su zai karu in sun ga wuta kuma za su ƙara jin tsoronta sai Allah ce ku shaida na gafarta musu sai mala'iku ce ya ubangiji cikin su da wani bai zo dan dan yi zikirin ba bai zo dan yaji ba bai zo dan alkhairi ba wani wuce ya zo ya tsaya sai Allah ce ku shaida din na gafarta musu umul qawmi yashka bihim jalisuhum mutane ne da duk wanda ya zauna da su ba zai rashin arziki ba shi sa kullum mutum ya zama yana zaune da mutanen kwarai idan mutane ba na kwarai ne, babu amfani zama da su hatta majalisoci da muke zama wuraren hira don wani ana magana mutanen kwarai sai dauka cewa waɗannan wuraren hira ba su ake magana ba ana nufin kakka zauna da mai shan taba ko sholushu ko kakka zauna da ɗan daba waɗannan ka babu shakka duk suna cikin wanda kakka zauna da su amma hatta gurin da za a zauna ana ce ne na ce ba wani abu ake na mai amfani ba to ba guri da bane da ake son mutum ya zauna dan dai inda ka samu tattaruwan mutane a zauna ana hira a dako wannan a dako wannan to babu shakka za a bada cikin abin da yake ba daidai ba za a ambaci abin da ba daidai ba kuma mutum musulmi da kamata a ce yana da rarar lokaci da zai dinga tafiyar da shi wajen hira ba ya kamata a ce ranar lokacin sai na abin da zai amfane shi dan yanzu muka gama bayanin fa'idar lokaci da cewa wannan kwanakin kamar jikinmu ne muke yake tafiya bangare ne na jikin yake tafiya da gobe to mai hankali shine yake zama shi yasa game da inganta a hadisi yan aljanna babu abinda da za su je su takaicin rashi irin in sun je aljanna su tuno wani lokaci da ya wuce musu ambaci Allah a ciki ba sai su takaici cewa gafar su suna cikin aljanna amma sun yi takaici da suka bata lokutan su a lahira har ga wani lokaci ya wuce ba sa wani mai amfani isa babu shakka duk wanda yake so ya mai amfani su ya takaita zaman hira ko da akwai hira tsaftatacciya ce ko da akwai hira ba a zagi ba a namimanci ba a yin gulma ba a yin wani abu alkhairi ake faɗa to mutumin da yake da abu a gaban su ya takaita wannan dan in kai dan kasuwa ne to in ka mai da lokutan ka ne yawan hira alheri mai yawa zai wuce ka isa manzo Allah yake ce Allah kai wa al'umma ta albarka cikin abin da take da Kuma wanda zai je ya zauna ta hira zai tashi a makare ba zai iya tashi abin kirki ba ko zai bar gurin kasuwanci ce zai zauna ta hira in kai ma'aikaci ne abuwa nawa ne za ka yi a gida amma baka iya yin su ba sai ka je makaranta kai baka yi a gida baka yi a makaranta ba ko baka yi a gida baka yi a ofis ba sai aiki ya tare maka yawa shi yasa da dama muna kukan rashin lokaci amma alal haqiqa mafi abin da yafi kamata mai kuka da shi rashin tsari tsari ne bamu da shi waɗannan awoyi da muke gani su ne dai a dacen to amma tsari idan ɗan adam yana da tsari zai cimma abuwa mai yawa zai abuwa mai yawa idan ya zama in ka tashi yau zan yi kaza da kaza sai kaza da kaza zai hatta ziyara tana da lokacinta in kai aka kawo kana da yadda za ka yi a ibinar al-jauzi idan aka mai ziyara maimakon ya zauna su ta hira mai sai zama yana fuskantar wanda ke ziyarar yana feke alƙaluma da yake rubutu da su Don idan yana rubutu dulocin da alƙalami ya karye ko ya dakushe sai ya aje shi sai ya ci gaba da yi da wani idan ya karye ya dakushe sai ya aje to irin wannan lokutan da za a zo a ce an kame ziyara a matsayin shi na malami mai da'awa ba zai iya ci a tauba ba zai iya korar su ba domin kwaye biyar su ana hira sai ya zama suna magana kuma yana aiki da haka in sun tashi ya gama wannan aiki sai ya ci gaba da aikinsa imam al khadib al-baghdadi ko tafiya yake karatu yake yana tafiya da da littafi a hannunsa akwai wani wani mutum a a urdun lokacin Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yana cikin ɗalibansa daga abin da ake hakaitowa na tarihin mutum mutum ne ga magan mutum ba ba malami bane ba ɗalibin ilimi bane da yi karatu mai zurfi amma saboda kwaɗayinsa da ilimi sai zamana yana harkar sai da irin kaya na na na, na gwari a, a, kan jaki irin wanda za ka tsora alayyahu ko sadaku tumatiri a kan jaki ana bin unguwa ana sirwa yana kore jakin kuma yana rike da littafi da aka je ka samu wata yan faraga aka ja shi a laika kuma a karanta wani abu to wannan ba kuma bane himma ne da amfani da lokaci amma mutum ba zai samu wannan ba sai ya takaita zaman banza sai ya takaita zaman hira sai ya zama duk inda zai zo na guri ne da zai amfane shi wannan aya ta nuna mana muhimmancin zama da mutanen kwarai Allah madaukakin sarki cewa manzon Allah wala ta'du aynaka anhum kada ka ketare kan mana idanuwanka anhum gabarin su ka hanga ka hangi wani abu turidu zinatal hayatid dunya kana nufin ma'ana ado na rayuwar duniya Allah madaukakin sarki anan ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawar da kai daga waɗannan mutane ya zama yana kallon wasu waɗannan dai da suke ambatan Allah suna bauta Allah su ne wanda ya cancanta ya zama kana tare da su kada ma'ana tunanin ka inga tafiya ga wanda suke da shi ko suke da hali alhali su kuma babu imani a tare da su babu tsoron Allah a tare da su wannan umarni na Allah madaukakin sarki ya zo a wani wajen kamar fadin Allah fasbir ala ma yaquluna wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layl fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda sai Allah ya ce me wala tamuddan wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid duniya. a wani wurin Allah ya madauki sarki ce la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi jam'in hu? da haka Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya kawar da idan saka barin muminai ya zama yana kallon wasu mutane daban Ya yi hakuri ya zauna tare da waɗannan bayan Allah sai Allah ce wala tuti man aghfalna qalba kada ka bi wanda muka ribe mai zuciya ya zama gaba ɗaya zuciyarsa ta zama rufaffiya an zikiri na gaba da ambatan Allah mana mutumin da bai imani da Allah ba ko mutumin da ya zama ya gafala baya ambatan Allah amma ga masu ambatan Allah to ka zauna tare da bayan Allah mu'mine shine abin da yake daidai Allah ce ba a hawa ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furuta lamarin sai zama sakaci furutan wasu fassara da diya'an sakaci wasu ka ce furutan lamarin sai ya zama shine wuce gona da iri saka sakaci mana da abin da zai yi ba zai yi a umarni ba zai abin da ba umarce shi ba wasu ka ce furutan shine ma'ana lamarin sai ya zama ba daidai ba kamar yadda malamai sun yi fassara daban-daban ta wannan kalma din wadda dukkanta tana koma zuwa ga ma'ana ɗaya dukkanta tana koma zuwa ga abu ɗaya kada ka bi wanda yake yana da sakaci wajen aiki bayan abin da Allah ya ce ayi wanda ce kada ka bi wanda yake ƙetare iyaka kamar yadda ba a san ka mai sakaci wanda baya sallah ko bai damu da azumi ba ko bai damu da abuwa na addini ba kada ka zauna tare da shi kada ka bi shi ko kuma kada ka bi wanda ya wuce gona da iri wanda kila ya damu da addinin amma ba da abin da zai ba bisa ilimi yake ba in an ce a tsaya nan in yazo gaba zai yi inda aka ce ai nasiha duka zai yi, inda aka ce ai duka kisa zai yi Allah ce kada ka bi wannan dan manzo Allah ya hana wuce gona da iri cikin addini iyyakum wal hudu wa din manzo Allah ce na hane ku da wuce gona da iri a cikin addini domin duk wanda ya wuce gona da iri cikin addini sai addinin ya zo ya gallabe shi wanda duk abin da Allah ya bai wajabta ba mutum ya wajabta shi amma yanzu akwai wanda suna wajabta mutane kiyamar laili shi an je masallacin shi a goma karshe in an je itikafi to ba da ya sai bacci da haka dole in karbe ɗaya ta ko karbe biyu a tashi a yi kyamar laila har zuwa alfijir ke to har zuwa lokacin sahur in ga kwanta bacci ya sa sanda a tsirka maka tashi ko a sayan agaji su fatattake ka munan ba a yi mana bacci wanda wuce gona da iri zai iya zuwa kafi amma ya zama a daren bai da lafiya ba za ka wajabta mai abinda Allah bai wajabta mai zai iya zuwa kafi amma ya zama a daren bai da kuzari manzo Allah ya ce in ɗayan ku yana sallah da daddare ya ji bacci ya bari yayi bacci dan kada ya zo garin yayi bari ya zagi Allah sai yana bacci zai iya faɗa abinda ba haka ba manzo Allah ya ce ya bari yayi bacci ko Allah zai rubuta mai lada na niyya din manzo Allah ya ce alaikum min al'amali ma tutiqun da haka ba lalle bane duk wanda ya zo itikafi a shirye yake kullun ya kiyama laila har zuwa kullu al-fajr akwai uzuri da shari'a ta bayar bai kamata a ce wani ya tsananta ba in an zo ba za a zauna ba in an ganka a zauna za ka tashi dole in ko za ka zauna sai dai ka ba gurin wannan tsanantawa na guluwi ne Allah da manzo bai tsananta ba wanda wanda ya samu dama yi amma wanda zai zo da banna da abin da ba daidai ba sai a hana shi to kaga yadda aka hana ka bin bai sakaci an hana ka bin wanda ya wuce gona da iri da aka zo sun fassara furutan daga at-tafrid ma'ana takasir wasu sun fassara furutan daga al-israf wuce gona da iri ko sun fassara shi da lalacewa zaya'an duka dai ma'anar abu ɗaya ne to Allah ya cewa kada ka bi wanda yake da irin waɗannan halaye da ɗabi'u babu ko shakka waɗannan ayoyi suna nuna mana irin mutanen da ake son mutum ya zauna da su masu ibada masu ambatan Allah masu tsoron Allah sannan sun nuna mana muhimmancin zikirin safiya da yamma wanda anan Allah ya ambaci safiya ya ambaci yamma sannan sun gwada mana irin mutanen da mutum zai nisanta waɗanda ba sa ambatan Allah ba sa tuna Allah kullun lamarinsu cikin shagala ne da falfalcewa da lalacewa to Allah ya ce manzan Allah kada ya bi irin waɗannan mutane sai Allah madaukakin sarki ya ce mai karanta وقل إنا أعتدنا للظالمين يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم وبنجي ce wa qul al min rabbikum wa qul wannan gaskiya ce daga ubangijinku faman sha'a falyomin wanda ya so ya ga dama ya imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce juya baya yaki amma fa inna a'tadna lil na nara mun wa azzalimai wata wuta ahata bihim suradiquha wanda gininta ya kewaye su wa in su, idan sun nemi agaji da taimako su ana ba su taimakon ne bima'in da wani ruwa kalmuhul kamar nan kakkiyar Jarma? yashwil wujuh yana kona fuska yana yaye fata fuska bi'sa sharab kirda abin sha wannan wasa'al murtabaka makoma mazauna ta yi mun anan ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul kace alhaqqu min rabbikum ana Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wa mutane cewa gaskiya daga ubangijinku anan wasu suna kuskuren fassara wannan aya suna ɗaukan alhaƙa a mazayin maf'ulun bihi mansub sai ce ai Allah ce wa qulil haqqu min rabbik wa qulil haqqu min rabbikum ka faɗi gaskiya daga ubangijin a a'a anan din alhaqqu min rabbikum wa qulil haqqu min rabbikum ma'ana suka ce alhaqqu din ko dai zama mubtada ne khabaruhu shine jarun wa majrur sai zama alhaqqu mubtada min rabbikum shine khabar ay alhaqqu allazi ji'tukum bihi fi hadha alquran gaskiyar da nazo muku da ita a cikin wannan alqurani wadda ta kunshi hukunce hukunce da labaruka da me min rabbikum daga ubangijinku ne ko kuma ka ce alhaqqu min rabbikum ka ce alhaqqu din khabar ne na mubtada mahzuf taqdiruhu hadha allazi ji'tukum bihi alhaq wannan abin da nazo muku da shi shine gaskiya amma ba wai ai tana nufin ka faɗi gaskiya ba in ka ce qulil haqqu min rabbikum ka faɗi gaskiya daga ubangijin ku ka fassara ayar ba daidai ba qul ka ce al haqqu min rabbikum wannan gaskiya din daga ubangijin ku take wannan alqur'ani da na karanta muku ba kirkira bane ba magana bokayi bane ba magana mawaka bane ba magana yan duba bane ba dabara ta bace ba zance na bane min rabbikum daga ubangijin ku yake faman sha duk wanda ya ga dama falyu'min ya imani ya gazgata wa man fal yakfur duk wanda ya ga dama ya kafirce wannan shine abinda ba haushi yake kira gatsi ba umarni bane tsoratarwa ne ce maka je kai abinda ga dama wannan uslubi ne na tsoratarwa ba ana nufin dama bane wani imani wani kafirci da abinda muke ga dama ya je daidai ne ba haka ake nufi ba anan salo ne na zance salo ne na zance fa man sha'a bal yu'min wa man sha'a bal yakfur wanda ya ga dama ya imani ya je wanda ya ga dama ya kafirce je amma me inna a'tadina lil na nara amma ba mun tare da wa azzalimai azzalimai anan sune kafirai waɗanda suka kafirce mun tare da musu wata wuta a hata bihim suradiquha wanda wannan gini, suraduk asalin kalmar suraduk tana nufin abinda za a ruba a saman gini saman gida shi ne ake kira suraduk kama a ce ribi to anan wasu ka ce anan suraduk ana nufin suraduku ha katangar wutar ta kewaye su ma'ana ana so a nuna suna cikin wannan wutar tsundum ta yadda ba yadda za su ke fita don an ce abu ya kewaye ka to ba za ka iya fita daga cikin shi ba in ko za ka fita to sai ka shiga cikin shi ka ratsa to ita katanga wuta ta kewaye su da haka Allah madar zargi ce waɗannan zalimai mun tanada musu irin wannan wuta wa in yastaghisu idan suka nemi taimako suka ji zabi suka sha azaba suka ji ma'ana ishirwa suka nemi a basu ruwa yughasu bima'i sai a basu wani ruwa kan muhil kamar dalma da aka narkata kasan wanda da ya san yadda ake narka irin wannan alminiyon da dalma da makamanta waɗannan abubuwa babu shekka ya san zafinsu daban yake to kamar irin wannan ruwa za a ba su yashwil wujuh yana ƙona fuska yana lalata fuska da haka da sun ɗauko sun kai kafin masu sha ya riga ya musu lahani a cikin fuskarsu isa Allah ce bi isa sharabu tir da abin sha wannan wannan abin sha din tir da shi ai bi isa sharabu haza tir da wannan abin sha din anan al-makhsus bi zammi mahzuf an goyi abin da aka aka zarga din taqdiruhu bi isa sharabu zalika al-ma tir da abin sha wannan ruwan da za a basu wanda yake kalmuhl allazi yughasuna bihi Allah ce tir da shi sai Allah ce wasa'at murtafaqa sannan gurin zaman yayi muni makomar ta yi muni abin shan ya zama abu ne mummuna sannan mazaunar inda suke zaune shi ma yi nuni murtafaka akwai maganganun malamai wajen ma'anar wannan kalma wasu ce manzilan ma masaukin ya yi muni wasu ce majalisan wasu ce makarran duka dai su ɗaya ma'ana wannan wutar da suke zaune ta yi muni Allah yana cewa inna hasa'at mustaqarran wa muqama ta yi muni a ce nan ne gurin da mutum zai zauna irin wuta mai irin wannan tsanani din a wannan aya Allah madaukakin sarki yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mutane cewa gaskiya ne abin da ya zo daga ubangijinku babu wani abin da manzon Allah ya zo da shi wanda ba gaskiya ba amma wanda ya imani yana da kyakkyawan sakamako kamar yadda ayar gaba za ta nuna wanda kuma ya kafirce to yana da azaba yana zai game da azaba mai tsanani ga irin nau'in yadda azaba take kuma guri ne da yake guri mai muni sai Allah madaukakin sarki ya ce mai innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala فيها يحلون فيها من عساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب bayan Allah madaukakin sarki ya bada makomar waɗanda suke kafirci sai Allah ya biyanta da maganar makomar muminai wanda wannan salo ne da alkur'ani yake bi in ya ambaci yan aljanna sai ya ambaci yan wuta idan aka yi at-targhib sai ayi at-tarhib ma'ana a tsoratar a kwadaitar a kwadaitar a tsoratar bayan Allah ya ambaci makomar waɗanda suke kafirci sai Allah ya ce innal ladzina amanu hakika waɗanda suke imani wa amilu salihati suka ayyuka nagartattu inna haƙiƙa mu la nudhi'u ajra ahsana amala ba ma tuzarta aikin wanda ya kyautata aiki ula'ika masu wannan siba ta imani da aiki nagartattu waɗanda Allah baya aikin aikinsu waɗannan lahum jannatu adinin suna da aljannatai na zama na dawwama tajri min tahtihimul anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhallawna fiha ana musu ado a cikin wannan aljannatai min asawira daga ma'ana kayan karauna na ado na hannu min zahabin na zinari wa yalbasuna siyaban suna sanya tufafi wanda yake koraye min sundusin na arharir da yake mai kauri wa istabrak da wanda yake mara kauri ma'ana alharirin mai kauri da mara kauri Allah ce muttaki'ina fiha alal ara'ik suna kishingide a cikin wannan aljannatu alal ara'ik akan karagai akan gadaje ni'imas ni'imas ma jalla da wannan sakamako jalla da wannan lada wa hasunat murtafaqa kuma gurin zaman ya zama gurin zama ne mai kyau ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana maganar makomar waɗanda suka yi imani dan ce ba man sha'a falyu'min ba man sha'a to mun ji maganar wanda ya yi kabirci ɗin ga makomarsa wanda ya yi imani ba sai Allah ya ce innal ladina amanu hakika waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu A nan labari kenan abinda a larabci ake cewa mubtada to ina khabar ɗin suka ce ulaika lahum jannatu adli sai zama jimla inna la nudiu ajra man ahsana amala jimla ce mu'tarida jimla ce da aka kawo ta kurin a tsakiya wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai ba ma tozarta aikin wanda suka yi na kwarai duk wanda ya da aiki ba ma tozarta shi makomarsu waɗannan suna da aljannatai sai zama lahum jannatu adnin shine khabar din kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu ka ce a'a innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala mubtada ne na khabar amanu wa amilus salihati ina khabar din inna la nudi'u ajra man ahsana amala suka ce rabit din zai zama damir ai inna la nudi'u ajra man daga waɗanda suke wannan aiki ba ma tuzurta ayyukansu sai zama jimlar ta cika waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu Allah ce waɗannan ba ma tozarta ayyukansu da haka sai ayat ta gwada duk wanda ya imani ya aiki na kwarai to babu yadda zai Allah ya rage mai wani abu na sakamako lalle zai je ya samu sakamakonsa ko da yana ganin a nan duniya bai ga komai ba to ba Allah ce inna la nudiu ajra man ahsana amala kun ga anan Allah ce man ahsana wanda ya kyautata saboda addinin musulunci ba yawan aiki aka fi duba da shi ba kyan aiki din aiki kuma ba zama kyakkyawa sai an yi shi yadda manzon Allah yi sai kuma an yi shi da ikhlasi da haka zaka samu wani ya aiki da yawa amma bai da lada a gurin Allah wani yayi kaɗan kuma ya samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah za a iya yin sallah sau daya mutane su yi sau daya su yi sallah wanda ya samu lada cikakke wanda ya tashi ba komai saboda bambance da suke kyautata aikin kila wannan akwai ikhlasi 100 bisa 100 wannan yayi sallar sai yana mai cikakken hudud halatto da zuciya zuwa ga Allah a yayin da wancan yayi rabi da rabi yana tunanin wasu abubuwa da haka zai zama wannan zai jawo ya samu sakamako a samu sakamako mabambanta to da haka anan sai Allah ya magana kyautata aiki sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa din ta imani ta aiki na kwarai lahum jannatu adnin suna da aljannatai na zama madawwama mana aljannatan da suke dawwamammun aljannatai sai Allah ya ce tajri min tahtihul anhar ƙoramu suna gudana ta karkashin su wannan ƙoramu ne daban-daban akwai na ruwa min ma ina ghairu asin min ina asin ruwan da ba ba wanda ya canza ba ruwa mai kyau akwai nono wanda yake mai daɗi bai canza ba lam ya taghayyar ta'amuhu akwai zuma wadda take tatacciya mai kyau akwai ma'ana giya wadda take mai daɗi ba ta sa ciwon kai ba ta sa maye ba ta sa tambele giya ce wadda take mai daɗin sha kamar kana shan lemo a nan duniya ma'ana za ka sha ta ba tare da duk wani abin da giya take sa sha ba to duk waɗannan abu akwai su suna gudana sai dai ɗan aljanna ya ɗiba gurgurdan yadda yake so a duk lokacin da yake so kuma yadda yake so to shine anai Allah ce tajri min tatihimul anhar sai Allah ce yuhallawna fiha min asawira ana musu ado a cikin wannan aljanna din min asawira daga ma'ana kayan ado asawir shine ma'ana kamar ka ce awarwaro wannan mata kenan za a sa musu na zinari sannan a sanya musu tubabi tubabin nan za zama kudirin koraye kyawawa min min min sundusin wa istabra, za zama na asundus shine alharir wanda yake mai kauri istabra wanda yake bai da kauri to za a sanya musu irin wannan kayan na ado ado na kasaita na gani na faɗa sannan muttaki na biya alal ara'ik suna ma'ana kishin gida akai akan gadaji suna kishin gide cikin jin daɗi da ni'ima sannan Allah yake cewa ni'imar sawab majalla da wannan sakamako majalla da wannan lada ya zama irin wannan ne irin wannan sakamako ne kamar yadda a can Allah ya ce bi isa shara nan wanzu aka ce ni'imar sawab majalla da wannan sakamako wa hasunat murtafaka kuma gurin zama makoma ta yi kyau kamar yadda a can Allah ce wa sa'ad a nan Allah ce wa hasunat su sai zama a nan suna da kyakkyawan makoma wadda ubangiji ce makoma ce mai kyau kamar yadda ya yace ulaika yuzawna gurfata ghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وأنما شيني معنر وحسنت مرتفقا كما يدعى الله شيء مستقرا ومقاما معنى أقول زماني da yake ya yi kyau ma da wannan makoma din waɗannan ayoyi akwai kwadaitarwa kan imani da Allah akwai razanarwa kan kabircewa Allah madaukakin sarki kan bada baya a cikin abin da Allah madaukakin sarki umarta sannan yana mana irin ni'ima aljanna ni'ima ce da take akwai kwalliya a ciki akwai ado akwai sanya kaya kyawawa da haka anan ma kamar da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiji ishara da Allah ya ce za a sanya musu kaya anan na ado na zinari wannan maza da mata sabanin anan duniya mu maza an hana mu yin kwalliya da zinari amma mata su aka ba su dama to a lahira zai zama kowa yana da dama yi wannan da aka yin aljanna suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi suna cikin kyakkyawan sakamako me ya ba su wannan shine al-iman wal amal salih imani da aiki na kwarai ubangiji Allah ya datar da mu zuwa ga imani da kuma ayyuka na kwarai abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin sai idan Allah ya kai 我慢点来着。